ta da samun kyaukar ki ban samu ba ka eh, mun zamo hanta da jini ke eh, soyayya madara ni ta bida samun tamkar ka ban samu ba ka ka eh, Tara kin ni na zuciya kin sauya ta. Wasan ka min min ta mikiya zan sirrinta. ki kawo ta haɗo mini har da ke zan alkinta kamar kai yanayin bai bar ba soyayya ta jikina na mini kai kai kan fata ta idan na zo zan rufe ko ina da barbon kauna da barbon kauna akan sa ki karshe kewa inda ina rasa ki zan kasance gawa so bai gane mafari da ya so ka ji dare sai ya sa ka fi tsari shi ba a yi masa kure yana sa ka ji sauri kamar ba ka da kwari amma nau da na samu kiyar ta na kowa